Hukumar ta ce fina ta jihar Kano ta yi mi'ara kuma baya inda ta janye magana soke lasisin masu shirya finafinai finai na wood A biyu ma tashar ta ARA Digital domin jin cikakken labarin. Hukumar ta ce fina ta jihar Kano KSCB ta janye dokar nan da ta nemi bawa 'yan fim kwanan nan wanda ta soke lasisin dukkan masu yin harkar fim a jihar. Yanzu za a sabanta wa kowanne mai yin harkar fim rijista ne ta hanyar kungiyoyin 'yan fim. waɗanda ke ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya wato MOFAN. Hakan ya biyo bayan saka bakin da MOFAN ɗin ta yi inda ta ba da shawarar cewa a sabunta wa kowa rijista ta hanyar ƙungiyar da yake ciki. Wannan bayanin yana ƙunshi ne a cikin takardar sanarwa ga manema labarai wadda kakakin MOFAN ɗin na ƙasa wato Malam Al'amin Ciroma ya rattaba wa hannu kuma ya turawa da mujallar fim a ranar Laraba inda a ciki ya ce an cimma wannan matsayar ne lokacin da shugaban MOFAN Dr. Ahmad Sarari ya kai ziyarar ban girma tare da ragowar 'yan kani daga babban sakataren hukumar tace fina-finai na jihar kano wato malam abba el mustapha inuwa a ofishinsa domin ya taya shi murnar naɗin da aka yi masa sannan ya sanar da shi manufofin kafa wato ita ƙungiyar mofan idan an tuna dokar ta hukunta wato ta hukumar ta so kakabawa wato mutane ra'ayoyin jama'a mabambanta yayin da 'yan fim suka soki lamirin dokar wasu kuwa suke cewa ya yi daidai Ciroma ya ce a lokacin ziyarar ta Sarari ya faɗa wa Abba mustapha cewa Mofan ce kaɗai kungiyar da gwamnatin tarayya ta sanya arewa ta hanyar hukumar tace fina-finai ta Najeriya kamar yadda sashe na goma sha bakwai biyu cikin baka da uku cikin baka na dokar hukumar ta shekara ta da takwas ya tanada haka kuma sarari ya ce ya kamata dukkan dokokin jiha da na tarayya su yi aiki tare maimakon su rika cin karo da juna ya ce alfanu ne ga ita kanta hukumar da kada ta soke lasisin masu harkar fim a kannywood kamar yadda aka so a yi da fari yana mai roƙon wato ita hukumar ta tace fina-finai da ta duba yiwuwar sabuntawa wa jama'a rajista domin a samar da kyakkyawar fahimta da yanayi mai kyau tsakaninta da 'yan fim ɗin wannan bayani ya yi wa shi wato shugaban wannan hukumar tace fina-finai daɗi wato abba mustapha kuma ya karɓi wannan uzuri nasu inda ya tabbatar da cewa ya janye maganar da ya faɗa a farko na cewar ya soke dukkanin lasisin su sai dai abin bukata shine a zo a sabunta rijista kuma ya ba da shawarar cewa dukkanin lokacin da ake da wata shawara da za a bashi koko gudun makofarsa a buɗe take zai aiki tare da waɗannan ƙungiyoyi na kanewood don haka wannan ana ganin dama ce garguwar ragowar waɗanda suke cikin wato masana'antar shirya fina-finai ta kane ta su je sabunta rijistar su kuma hakan ba yana nufin cewa kowa zai iya shigo wasa kenan kai tsaye ba tare da ya je rijista ba 'yan ciki za su yi rijista ne ƙarƙashin ƙungiyoyin da suke ciki haka zalika masu son shigowa su ma dole ne su nemi kungiya da kuma kamfani ingantacce sannan su rijista kafin su fara aiwatar da harkar fim a cikin masana'antar kannywood a biyu a cikin shirye-shiryenmu na gaba a tashar mata ara digital domin jin cikakkun labarai sababi da damadumansu na gaskiya.